sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, darin fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya, tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda darin fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa aikanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da 'yan uwa musulmai da su taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a barcin taliya domin tallafa wa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app ɗin darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko faga ko kuma e naira domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida tarin sikiri ta kuci domin da suna. da abin hawa kafin baɗi ka tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci yayi gaba.

Ilikilacho kadhaa aiwasa minti je awake duonia

problem. Hasbro. はい。

Wannan kuwa les dades se sola e auie ya sudah satu biasa tadi Huh? Yeah.

Ama idan ina mamakin mutane. I mean, Thank you.

This is loud. Uh, the eye. Cardinal ta de Anna wants to go back uh, che

Alright, bro. de que mapes de tenien batallas sin inaugurar, Istinanu قوم أعزنا الله بالإسلام ومحمد espectacular. Mañana voy a Japón. haka cikin ruwan sanyi kake addini sai a shi

Uh-huh. or uh, other yeah. Gracias. Se yon may ahliya pa janay anas se yon lal diyanan ya sanay e pa bat pa sa yon lal sanay yon lal Se yon may ahliya pa sa pa sa yon lal se yon lal pa sa yon lal se yon lal se yon lal se yon lal guarden